Al'ummar jihar Nasarawa sun fara tofa albarkacin bakinsu kan irin ci gaba da suke buƙatar shugabanni da za su jagoranci ragamar mulkin jihar su kawo don su samu walwalar rayuwa. Yayin da gangamin yakin neman zaben shekara ta 2019 ke ƙara zafafa, al'ummar jihar Nasarawa da ke hankoron samun sabuwar gwamnati a matakin jiha bayan karewar mulkin Umaru Tanko Almakura da ya shekara takwas yana taka tasa rawar. Al'ummar jihar suka ce suna buƙatar wanda zai haɗa kan jama'a ne da kawo sauye-sauye masu inganci don su samu sassaucin rayuwa. Na ziyarci filin hutu da ke cikin garin lafiya don cin irin abubuwan da jama'ar jihar ke fatar cin moriya daga gwamna mai zuwa. Sunana Ahmad Kambarin Kano Wanzami. Dukkan manan da kun mu nan akwai mai mata da yara uku da yara hudu kamar ni yanzu akwai mutum takwas a karkashi na kuma a cikin mu takwas na mu biyar za mu yi zabe saboda haka ya taimake mu idan mun zo ya tuna da wanzaman da suna filin hutun nan a musu rumfa ko a wanne gefe ne za a bi mu Allah zai ba mu abin da za mu ci ne dan arago na gwara arago a kyautawa da ayyuka ya budu talakoki su samu ko ya samu zai ce samu zai sha ba za ta shaye rikici ba a nawa fata din kenan shi ko dan takarar gwamna a karkashin jami'ar APC wanda ya kaddamar da yakin neman zaɓe zaɓensa injiniya Abdullahi Sule ya ce batun samar wa jihar Nasarawa masana'antu da ayyukan yi wa matasa da haɓaka kuɗaɗen shiga wa jihar na daga cikin manyan batutuwan da zai fuskanta. Ƙasar nan namu ba mu da masana'antu, ba mu da kamfanoni, ba mu da wurin ɗaukan ma'aikata. ni kuma abin da aka san a kai kenan ɗaya daga cikin ma'aikatu da nake kula da su shine sabana shiga kamfani a numan a jihar adama ina da ma'aikata wajen dubu shida a wajen kaga muna da makarantu muna da asibitoci muna da wuraren tsaro muna da wuraren kwana na ma'aikatunmu muna da kula da ma'aikatu kaga duka irin wayannan abubuwa su ne to shine abubuwan da zan ce za mu iya yi shekarun baya da suka wuce jihar nasarawa ta faɗa matsalolin tsaro masarawa akwai matakan da za ka ɗauka domin tabbatar da cewa an samu dawwammamen zaman lafiya? a gare da kika ce dawwammame dan kyan san yawancin lokatai sai a yi abu rufa-rufa a samu a ce an warware rikicin shikenan kowa ya je kwanta an jima kaɗan sai ki ji wani abu ya sake tashi sai ya sake tasowa to saboda haka mu duk ƙoƙarin da za mu yi mu samu tukuna duk zaman lafiyar da za a samu ya zama dawwammamiyan eh, zaman lafiya ba za ka yi wannan ba sai ka fahimci me yake kawo wannan rashin zaman lafiyar tsakanin mutane rashin fahimtar juna tukuna sannan wasu su ɗauka su sun fi wasu irin wannan reni da yake tsakanin wannan kabila da wannan kabila da sauransu duk su ne suke kawo rashin zaman lafiya gaskiya saboda Allah to amma idan mutane suka fahimci tun da farko Allah da ya halicce mu ya haɗa mu wuri ɗaya shi Allah ya san dalilin da ya haɗa mu wuri ɗaya ba wai don ƙara sojoji da 'yan sanda to shine rufa-rufan da nake nufi to shi yasa dole mu koma tukuna foundation kan haka kwamandan tsaro na farin kaya wato civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari ce sun shirya tsaf don tabbatar da tsaro kafin zaɓe lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen. To alhamdulillah muna nan muna ta shirye-shirye. Gobe mai Allah ya muna da taro a ofishin kwamishinan 'yan sanda na jihar Nasarawa. Mu dukkan hukumomin tsaro har tare da shi chairman na zaɓen gaba daya. Kuma mu a nan civil defense mun shirya security summit. Muna son mu haɗu gaba ɗaya mu ga ya za mu yi mu yi wannan zaɓen mai ake cewa hannu da yawa maganin kazamar miya. Mu ga ya za a magance wannan. kuma ka ga yaran mu kullum suna nan kan training Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya